Sama'ila ta ɗaya Sura ɗaya Haihuwar Sama'ila Akwai wani mutum daga Ramatayim, mutumin Zuf, daga ƙasar tudun Efraim, sunansa Elkana, ɗan Yeroham, shi jikan Elihu ɗan Tuhu, tattaɓa kunnen Zuf, mutumin Efraim, yana da mata biyu, ɗaya sunanta Hannatu, ɗaya kuwa ana kiranta finenna. ita finenna. tana da ’ya'ya, amma Hannatu ba ta da ’ya'ya. Shekara shekara, wannan mutum yakan haura daga garinsa zuwa Shilo domin yin sujada da miƙa hadayu ga Ubangiji Maɗaukaki, a can kuwa ’ya'yan Eli maza biyu, Hofni da Finehas su ne firistoci na Ubangiji, duk sa'ad da rana ta kewayo don Elkana ya miƙa hadaya, yakan ba da kashin nama ga matarsa Finanna da dukan ’ya'yanta maza da mata, amma Hannatu kuwa sai ya ba ta babban rabo, gama yana ƙaunarta ko da yake Ubangiji ya kulle mahaifarta, saboda Ubangiji ya kulle mahaifarta, sai kishiyarta ta dinga tsokanarta don ta ba ta haushi, wannan ya ci gaba shekara da shekaru, duk lokacin da Hannatu ta haura zuwa haikalin Ubangiji, sai kishiyarta ta tsokane ta, har ta yi ta kuka. tana kuma ƙin cin abinci, Elkana mijinta kuwa yakan ce mata, Hannatu, don me kike kuka? Me ya sa ba za ki ci abincin ba? Don me kika karaya? Ashe, ban fi ’ya'ya goma a gare ki ba? Wata rana sa'ad da suka gama ci da sha a Shilo, Hannatu ta miƙe tsaye, Eli Frist kuwa yana zaune a kujera a bakin ƙofar haikalin Ubangiji, a cikin baƙin ciki. Hannatu ta yi kuka mai zafi, ta yi addu'a ga Ubangiji, ta yi ta cewa, Ya Ubangiji Maɗaukaki, in har ka dubi baƙin cikin baiwarka, ka tuna da ni, ba ka kuma manta da baiwarka ba, amma ka ba ta ɗa, ni ma zan miƙa shi ga Ubangiji Dukkan rayuwarsa, aska kuwa ba za ta taɓa kansa ba. Yayin take addu'a ga Ubangiji, Eli ya lura da bakinta, Hannatu tana addu'a. a zuci, ba a jin muryarta, sai leɓunanta ne kawai suna motsi, Eli kuwa ya yi tsammani ta bugu ne, sai ya ce mata, Har yaushe za ki ci gaba da maye? Ki daina shan ruwan inibi. Hannatu ta ce, Ba haka ba ne ran kai daɗe, ni mace ce da take cikin matsala ƙwarai da gaske, ban sha ruwan inibi ba, ko wani abu mai sa maye, ina dai faɗa wa Ubangiji abin da yake damuna ne. Kada ka yi zato baiwarka ’yar iska ce, ina addu'a a nan saboda yawan azaba da baƙin ciki da nake ciki. Eli ya ce, In haka ne, to, ki sauka lafiya, Allah na Isra'ila kuma ya ba ki abin da kika roƙa daga gare shi, ta ce, Bari baiwarka ta sami shi a idonka, sai ta yi tafiyarta, ta je ta ci wani abu, fuskarta kuwa ba ta ƙara kasance da baƙin ciki ba. Kashegari da sassafe suka tashi suka yi sujada a gaban Ubangiji, sai suka koma garinsu a Rama, Elkana kuwa ya kwana da matarsa Hannatu, Ubangiji kuma ya tuna da ita, ana nan sai Hannatu ta yi ciki, ta kuma haifa ɗa, ta ba shi suna Sama'ila, tana cewa, Domin na roƙe shi daga wurin Ubangiji. Da shekara ta kewayo, sai Elkana da iyalinsa suka sake tafi Shilo domin su yi hadaya ga Ubangiji, ya kuma cika alkawarin da ya yi, Hannatu kuwa ba ta bi su ba, ta gaya wa mutar cewa, Sai bayan na yaye yaron, zan kai shi in miƙa shi a gaban Ubangiji, ya kuma kasance a wurin koyaushe. Elkana mijinta ya ce mata, Ki yi abin da kika ga ya fi miki kyau, ki jira har sai bayan kin yaye shi, Ubangiji dai ya cika maganarsa, saboda haka matar ta tsaya a gida, ta yi ta renon ɗanta har ta yaye shi, bayan ta yaye shi, sai ta ɗauki yaron tare da bijimi bana uku, da mudun gari, da salkar ruwan inabi, ta kawo su a gidan Ubangiji a Shilo. Bayan an yanka bijimin, sai suka kawo yaron wurin Eli, sai ta ce masa, Ranka yă daɗe, ba ka gane ni ba? Ai, ni ce matar da ta taɓa tsayawa a gabanka tana addu'a ga Ubangiji. Wannan yaron ne na roƙa daga wurin Ubangiji, ya kuwa ba ni abin da na roƙa daga gare shi, saboda haka na ba da shi ga Ubangiji muddin ransa, zai zama na Ubangiji, a can kuwa ya yi wa Ubangiji sujada.